sai bayani ya ci gaba da yabon masu ciyarwa da zargin masu riya ci gaba wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nasi wa la nuna billahi wa la bil yawmil akhir ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا a wallazina mubtada'un wal wawu lil adafi jumlatun ala ma qablaha Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yunfiquna amwalahu waɗannan da ke ci da dukiyoyinsu ri'a'an nasi domin ganin irin mutane mura'ina lahum suna masu riya da wannan dukiya da suke ciyarwa wala yu'minuna billahi ba su ciyar don imani da Allah ba ma'ana ba su imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su imani da ranar karshe ba ranar alkiyama wa humul munafiquna sune munafiqai yadlubuna bi amalihim sawabahum minan nasi suna nema da aikin su sakamakon su daga mutane dunallahi ba Allah ba wal khabaru abinda Allah bare mubtada wanda an kai magana akan sa hum qurana u shaytan wadanga su ne abukan gami ara na shaytan bi dalili domin dalilin wa man yakunu shaytanu lahu qarinan duk wanda shaytan ya zan abokin haduwa abokin gwama yawa garai sahiban aboki ya yana aiki bi amrihi da umarnin shaytan ka haula kamar waɗanga fasa'a tir bi isa karina tir da wannan aboki huwa shiya Allah tsare mu wato kenan duk wanda ke ci suwa dukiya da riya to baya da abokin gami tun da duniya har alkiyama sai shedan wanda ya ciyar don Allah shi ya zama wannan ya nuna duk aikin da za ka yi komi ka. to zan aikin nan don Allah ka yi shi Allah ka ba mu ikon yi don ka to ci gaba وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم ليتبت أكنسوه lau amanu billahi da sun yi imani da Allah wale wa mil akhir da sun yi imani da ranar ƙarshe ranar alkiyama wa an faƙo min mara zaƙa razaqahumullah sun ka ciyar da abin da Allah ya arzikita su da shi ya shin ayyu zararin alai wani irin cuta na gare su fi zalika cikin haka wal istihwamu lil inkari walau mazariya ai la darara fi babu cuta ciki wa inna madararu cuta fi ma alaihi suna bisa ga abin da suke a kansa wannan ya nuna kenan mai imani da Allah wajen aikin da zai yi don Allah bai kula da komi sai abin da ka yarda da ubangijinsa wa hadha hubbun wannan kwadaitarwa ne ala ikhlasil ibadati lillahi bisa ga yin ibada don Allah dai wa taharatul badiniya da kuma tsalkin boye wato zuciya da barin hasada da ta ila amali cikin ayyuka wa kana Allahu aliman bihim Allah ya zama masani da suwa kai jazihim bi ma'amilu yana saka musu abin da sun ka aikata Allah ta mun saka ya alkhairi to ci gaba inna Allah la yuzlimu mithqala dharrah وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما to in ka zo alkiyama sakamakon da an kai maka kai kai harkar ka, babu wani abin da za a ƙara ma sama abin da kai amma wajen abin da ya shahi laifi wajen abin da ya shahi rahama Allah na shiga da kai aljanna ba don aikinka ba sai don wani alkhairi na shi inna allaha lalle hu ubangiji la yazlimu misqala zarratin Allah bai zalunta kowa koda misalin girma a zarra waznu zarratin awan azara asgaru namlatin ya karaba tururuwa da an yankusa ya rage ta min hasanati daga cikin ayyukan mutum na kwarai aw yaziduha ko a ƙara ta fi sayyi'ati cikin miyagun ayyukansa Allah bai haka ni a azarra abin da yake karami wanda idanu ba su ganin sai da kyau Abdullahi bin Abbasin wata rana lokacin da ya karanta ayan nan sai ya ɗauki hannu sai turbuɗa cikin ƙasa ya turbada cikin turɗa ya hissuwa da ya kakkaɓe hannu na sai ce to kullu haza zarra duk abin da kaka iya gani na na ƙwaye ƙasa nan ga hannu na to shi ake cewa zarra wannan shi misali wanda yake kan wa in taku hasanatan in ya zamo ita azzarra din hasanatan kyaukyawa gurgudun azzarra min mu'minin ga mu'mini mukhlisin min tsalkin imani fi qira'atin bi raf'i kana tama to ifa Allah na linka ta min asharatin daga goma idan arafin zuwa ga dinki kasiratin mai yawa aikin ka na kwarai kai dan adam za a linka ma shi akalla daga goma zuwa ga abin da ya kai babu iyaka inda kai aikin ce wa fi qira'atin idan ifa bi tashdidi wa yuti Allah yana ba yana ba su wa min laduhu da gunsa min indi da gunsa ma'al muba'afa tare da linkawa ajaran lada aziman babba babba la ya kadiruhu ahadun wanda babu wani mutum guda wanda adda ikon yin gwargwadon wannan lada da Allah zai ba su babu wani mai iya yi ta Allah ka babu ladarka na'am fa kayfa idza ji'na min kulli umma أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لوكتين دا wannan aya ta ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam an samu dan tsawon lokaci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullah bin Mas'ud ya kai Abdullah dan Mas'ud yace karanta min Qur'ani karanta da ni Qur'ani sai ce ya manzon Allah ina karantar da kai alqur'ani alhali qur'ani gare ka yaji da Allah kai sauka ma ai sauka mu qur'ani yace eh, ina ji ina son in ji karatun qur'ani ga wani Allahu akbar sai kama karanta manzon Allah har ya kawo fa kaifa kaka halil kufar halin kafirai idza ina min kulli ummatin bi shahidin idan muka zai ke ma kowace al'umma da mai shaida kowace al'umma sai an samu wanda ya shi da ta ya shaɗu alaiha wanda ke shi da akan ta amala da aikinta wanda biyu shi ne annabinta annabin kowace al'umma zai shi da kanta to kaka halin waɗannan mutane yake in mun zo da mai shaidan nan waji ina bika kai ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mun ka zo da kai ya muhammadu shahidan kana mai shaida ala haula akan waɗanga ko da abdullahi dan mas'ud ya waiwaya ya kirkai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ga idanu na zubda hawaye duk al'ummomin da an kai ko wata al'umma sai annabin ta ya shaide ta akan abin da ta yi annabawa in sun gama shaida shi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da al'umma ta su za su shaida akan sauran annabawa mu za mu ba da shaida ga sauran annabawa sun iyar sun iya manzanci ba mu da tsaro ba mu da shakka annabawan da Allah ya turo sa abin nan mursalai wanda Allah ya izo su karanta da al'umma mun tabbata sun yi sako Allah ka ba mu ikon bi wannan sai ga annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da hawaye Abdullahi dan Mas'ud ya duba ko shi ma sai na sun karata to waje ina bika ala haula shahida wannan rana rana ta mai ban tsoro to ci gaba يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يوم المجيء رانا زكوة إنن يود الذين كفروا وأن سكي كابر في سنة غوري bayan haka nan wa asawar rasul sun ka saba manzon Allah sallallahu alaihi lau da dai ai an tusawwada ana daidaitawa bil bina'i lil maf'ul wa qur'a lil fa'il ma akhasihi da ta'ayni fil asli wa ma idgamiha fi sini ana daidaita da alal qasabihim da suwa da dai ana mashi su turbaya lokacin da aka kare bincike da hisabi an ka ce ma tumakai dabbobi an ka ce ku zamo ƙasa to su ma a wannan lokaci suna zaɓen a mai shi su sun a da shi na yiwuwa don yi musu hisabi bi an ya kunu turaban zamo ƙasa misalul baka'im a dabbobi shine an kace wata rana mutum zai zaɓi ya zan kare ko ya zan jaki inna anzarnakum azaban قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا a wannan rana lokacin da an kamar da dabbobi ƙasa tahiri na zaɓen ya zan dabba don ya zamo ƙasa ɗan adam ka gyara kamu aikin da kake mai muni gyara ka bi Allah ka samu kanka cikin masu samun rahama abin nan da muke magana haka zai ayyana mutum na gani ne kamar hira wallahi ba hirata ba don mi da uzumi hauli don girman tsoron ranar kama fi ayata ukura kamar da cikin ayata daban wai kulul kafiru ya laita ni kuntu turaba Allah ya riga ya karanta wala yaktumuna Allah hadisa ba su koyi ma Allah magana a ran nan amma amilu ga abin sun ka aikata ran nan bakin su bude suna faɗin gaskiya wa fi waqti akhar a cikin lokaci na daban yaktumuna suna boyo wa yaquluna wallahi rabbina ma kunna mushrikina suna kace Allah wallahi ba mushriki ba magana gar suka wadi ƙarya ta suke a wannan hali amma in aka kai halin an gama sai ce awo lalle Allah mun yi abin da ba daidai ba Allah ka ba mu ikon kamantawa to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ومن العبادة akwai daga cikin ibada ma la fi haɗa haratul baɗina abinda tsarkin ɓoye kawai bai isa gare ta kamar rashin hasada rashin girman ka rashin keta illa wa ma hada harutu zahira sai ta hada da tsalkin bayani wace ibada ta wa hiya salatu ita ce sallah ko bayyana huna sai ya bayyana nan dimnan kunsawa anna salata lalle sallah a azamu an wali ibada ita amma girman nau'uka na ibada wala tu'adda ko ba a bayar da sallah illa bi dakharati zahira sai tsalki na bayyane wala takfi daharatul batina tsalki na boye bai isa min tamamil aqal na cika hankali wal ikhlasu da tsarkakewa aiki fiha a cikin ka wala budda babu makawa min istima'i daharataini az-zahira wal batina babu makawa ga haɗuwar waɗanda tsalki guda biyu tsalkin bayanan tsalkin ɓoye wa ɗa'a da'ati amma sauran abin da shahi da'a wanda ba sallah ba da tafi da haratul badila tsalkin ɓoya isa duk ibada wanda ba sallah ba in mutum ya kore girman ka ya kore riya ya kore hasada ya kore ƙeta to sun isa amma ita sallah sai an gama tsalkin bayani kama marra fil ayati sabiqa kamar da shuɗi ga annabi sun gabata faqala ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ƙarabu salata kaf ku kusanci sallah nan ana magana shiga masallaci ma ai la tadkhulul masajida kaf ku shiga masallatai domin sallah wa antum sukara alhali kuna mai wannan aya ta gwada an hana shan giya farko a lokacin sallah lokacin da an kai wa magana sannan giya ba haramta ba babu komi ka sha abinka a sannan amma in lokacin sallah yayi ka asha muna tare da kowa mina sharabi na abin sha li'anna tamam al-aql domin cika hankali sharuɗu shar'i na fi sihhatin niyyat a cikin ingancin niyya wal ikhlas da farfarta aiki wa min hadha yufhamu ga wannan an ka fahimta man'u istimalil muskiri hana aiwata wa abin da duka sa maye wakatar salati lokacin sallah kenan an haramta lokacin sallah a wannan lokaci kakku halarci kakku kusanci sallah alhali kuna maye hatta ta alamu ma ta kununa sai kun tsarwace kun san abin da kuke faɗa sai an ta suhu ku tsarwace ma'ana ma ya rabu da wala junuba takku halarci sallah kuma kuna mahu janaba da ilajin da shigar da kan zakari a cikin farji aw inzalin ko koyin inzali waje wala sabahu ala alhali wa yulaqu ala almufrad wa ghairi kakku yadda ku shiga masallaci kuna masu janaba wannan aya ta hana shiga masallaci da janaba mai abin nan alfatul usul yake cewa wa salisul ilmar man jurub duhul masjid li qawlihi wajab la taqrabu salata ma ilmari mawadi' as-salati man yumari qala filahul asl qulna abir jalla alayhi laysa bil musafir Allah ya ganar da buwa to ashe kenan kaf ku kusanci wurin sallah kuna masu janaba illa abiri mujtaji sabila sai dan hanya wanda an mai tsallakewar hanya ɗariƙin hanya hatta ta ga tafilu sai kun yi wanka ai huna an qurbani mawadi sala ku hanu gabanin kusanta bagiran sallah ai da masallatai la uburaha ba tsallakawa ba min gairi mukusun ba da zama ba hadha shartu sihhat wannan in inganci kenan wai za kana mawdu'u salati in ya zan bagiran sallah masallaci Mamnu'a an hana an yi dukkan fi a shiga ciki nai illa bi dahara sai tsalki wal aqli da hankali fa salatu nafsaha min babi aula ko ba haka ba kenan sallah ita to tana cikin abin da cancanta ka a sai da tsalki wannan magana ke anan Allah ya ce kakku kusanci wurin sallah sai kuna mahu tsalki farko kakku kusanci sallah wato sai kun san abin da kuke faɗa ba kuma yi to kenan a wancan lokaci an haramta shan giya amma lokacin sallah lokacin da ba lokacin sallah babu komi sai aka dawo aka ce kuma ku shiga masallaci da janaba sai ku yi tsarki to amma sai an ka toge mata wanda shi ba gidansu na ba ko wanda zai bi kawai cikin masallaci ya wuce don babu makawa sai ya gita shi wannan shi ma an yi wannan maluma su yi maganganu da yawa a kai amma a nan musulunci na karɓar hanzari idan mutum ya wayo sahiya da janaba sannan kuma bai iya sallah waje domin yana gudu masu dagi ko zaki ko damisa ko wani dai ko wani azalumi yana son ya shiga masallaci amma kuma ga da janaba to kaka zai to anan akwai abin da fuka ha'u suka ce mai janaban nan sai shi taimama da waje shi taimama ta dangana janaba ya yi taimama ya dangana janaba ta waje ya shiga masallaci shi ta yi ma sallah shi sallah shi hito in yi sallah hito sai ya ɗauki janaba ta ci gaba in kana son ka ga wannan hakana ta karamul masaliki waliman farzuhu tayammamu dukhuluhu bihi ya samu ga duk wanda falla ta taimama ya shiga masallaci da taimama ana nuhin mai janaba Allah ya gane damuwa ka rubuta tambaya in mun kare bare na in mun haƙa ka rubuta tambaya muna tare da kuwa wa in kuntum marda in kun zama rasa lahiya mardan ya hulma rashin lahiya wanda ruwa ke cuta ma shi mara lahiya ɗin au ala safarin ko kuna akan tiya ai na kuna mata wa antum junubun alhali ya kudu janaba au murisu ko kuna masu hadasi ba ku da alwala aw jaa adam minku mil al-gadi ko ko dayan ku ya shiga kware ya biya bukata ya dawo gaidi sunan wani da ake cewa an gaba abin nan ba hushe ba na kai so sai ce gaidi ne yo an boko uhur makanu al-mu'izzul qara'il haja shine bagire wanda an ka tanara don biyan bukata ai a hadasi ya hadasi wannan kenan aula masu mun nisa ko kun ka shahi mata kana da alwala sai ka taba mace kaga alwala ta kwance wa fi qira'atin bila ali wa kilahuma bi ma'anan lam ana ma'an ana ma'ana tabawa huwa al-jassu bil yadi shine tabi da hannu qala hu ibnu Umar abdullahi dan umar ya faɗi shi wa alayhi malikun gare imamu na malik wa shafi'i da imamu shafi'i wa ulhiqa bihi al-jinsu kuma an riskar da shi jinsi bi baqil basharati ga sauran jiki aljassu tabi bi baqil basharati ga sauran jiki duk inda ka taba ga jikin mace kana da alwala to sakai bi qazil lazati amma da mihin jin dadi aw wujuda ko samun jadi muna tare da kowa wannan shine fassarar da Abdullahi bin Umar yayi abinda ake ce ma'aula masumun nisa'a shahon mata in ka shahe ta alwala ta kare kuma allamisu wa malmusu sawa'un da wanda ya shahada an da anka shaharu suke ya biyo yana ta sai mace ta kizginai bai gane ita ta ba sai da ya waiwaya da ya waiwaya sai abin ya ɗaka mai ji daɗi alwala ta lalace walau min wara'i qa'il ko da bayan yan tari walau zukuran walau sha'aran haka za ka qala fuqaha alwala ta kwanci to amma wa an ibn abbas huwa al-jima' abdullahi dan zai ce ba shafa ba don mutum ya kama jikin mata ta ya rungume ta ya shahi ta ya lagune ta yace ba ta kare ba sai iya jima'i abdullahi dan abu kenan to irin wagga matsala isa in kace saudiya kake ganin larabawa masu bin wannan masaba suna rike da hannun matarsu hmm. ko ya rungumo ta rungumo shi su shiga cikin harami kai ko ba haushe bakin irin tilin sai ka ce haka nan za ka yi lahiya ce na gani ana yi maka ba a yi haka nan ku ba ku gane haka nan ba Allah ya gane da mu kai abinda za ka yi duk abinda za ka yi da ilimi takka yi kamar ra'aitan nas in kana da kaga mutane rayuwa la kana shiga wuta Allah kare mu to ko waɗanda abuwa sun ka faru kun zamo masu rashin lahiya ko kun zamo akan tahiya ko kun dawo daga abin nan bayan gari ko kun tahi mata falam tajidu ma'a ba ku samu ruwa ba duk muna tare da kowa ta ta dakharu da bihi wanda kuke tsarki da shi ne salatu don sallah gashi waɗanda abubuwa sun faru alwala ba ku da ita amma babu ruwan da za ku yin alwala don ku sallah to amma ba da dalabi ba rashin ruwa ɗaya ba sai bayan biɗa. wata shi da bincike nan magana take wato wajen rasa ruwan da mutum zai yi taimama to akwai ƙa'idodi matuƙar mutumin ba gida yake bayan rasa ruwa halai-halai matahina idan kana bisa ga hanyar tahiya sai ka rasa ruwa ɗayan waɗanga abubuwa kuma sun saki sai ka a a za ka yi to idan kana bisa dabba misali a ce ba yanzu da garuruwa sun ka yawa bisa ga hanya ba kana bisa ga dokin ka misali za kana sokoto daga nan birnin kabi ka yi tahiya ka kai misalin gaba ga sanyin da sai gashi sallah ta kama ka ta azhar dan nan haka kai sifawa babu gari bisa hanya to amma baka san hanyar ba domin shari'a ta ce abinda shari'a ta ce ka saki hanya ka yi raƙe ka yi tafiya ta mil uku mil uku ba kilomita ba mil uku kilomita biyu su mil biyu su a kilomita nawa mil uku ko kilomita shidda kilomita biyar ba a yadda da wannan mil uku kilomita biyar to ka saki hanya ka yi raƙe ka yi kilomita biyar don ka samu ruwa ka yi alwallah in ka yi alwallah ka yi sallah sannan ka dawo ga hanya ka kuma ka ci gaba da tafiya shi ya da shari'a milaini au salafata to wanda a ƙasa ga ƙafa hure yake ta bai da dabba hawa ya irin wannan ta ya rasa ruwa to shi ko kaka da yi shi ma sai ya saki hanya ya ratse kilomi mil biyu ƙasa inda yake tabbatar da zai samu ruwa mil biyu to ya saki hanya ya yi mil biyu shi sai shi alwallahi sallah sannan ya koma dawa ga hanya ta ya kama hanya muna tare da ku to shi a ɗalabu to tabtish kana da da abokan tafiya amma baka san suna da ruwa ko ba su da ba to ka ɗai tashi ka ce ban da ruwa bari in taimama sai ka yi bincike wanda ba ku da ruwa ko ‘yan muna mai alwallah kuka ce babu a to babu ruwa a yamma kai alwala amma ga na sai suwatan baka da kuɗi ko ku kuɗin da aka gare ka in ka sai ruwa da su ka yi alwala in ka to gida babu na cewa ne to in babu na cewa ne an ka ce ka ba kuɗin ka kai taimama kai sallah ka to gida ka ba iyalin ka wannan kuɗin su cewa ne wannan shine wa huwa raji'u ila ma adal marda don haka wata yamma mu kunuhi uku su du kunuhi ba da duhulul lokaci ba shigan lokaci don ba a yin taimama a jira lokaci sa'idan bagire da yaba mai tsarki wa huwa kullu ma sa'ida ala al duk abin da abba gire mai tsafta bisa ga huskar kasa to ku gare ku taimama wurin imam shafi'i shi turda ya hito sai turda in ga wurin da aka turda ga wurin raidai ga wurin tsakuwa to ba ka ko fara taimama ga masaba shafi'i sai dai ka to wurin turda Allah gane da mu wa turabu afdalu ko ga malikiya turda tahi wa kaunuhu dayiban ay lam tugayyiru sanatu adamin in za ka ce mama kuma kakka zo wurin da an kai kashin zarta ko inda an kai ta birgimar da burodi ko inda an kai gashin tama ko inda an kai gashin kunkurun zinari to kakka zo nan to wannan lokaci akwai wurin da aka gashe gashen abubuwa duk inda ƙasar ta canza ba a taimawa nan in dai aikin dan adam ya canza wurin ba haka Allah halitta kafa ta ba ba a taimawa wurin nan au gairihi ko wurin sa bi dabin da huwa au gairi ko wurin sa fadarubuhu darbatayn ku doki kasan nan mu gudu famsa hudu wujuhukum ku shayi hukuncinku wa aidikum da hannayenku ma almarfiqin tare marafiqai minhu wa masu ya ta'adda bi nafsihi wa bil kharf inna Allah kana afuwan ghafura Allah ya zama yafiya Allah ya zama gafara Allah ka yafa ni mun Allah duba yanzu nan mun yi magana akan neman ruwa da yadda ya kamata da sauransu to wurin kai fiye taimamawa yaya za a yi shin ina za ka shafa in za ka taimama in ka zo wajen shafar hannuwa Allah ya ce famta hudu dukum wa aydiyakum ko to aydiyakum ina kaga nan ma'almar su kai ne wannan shine matawa malik shine shahartacce gun jumhurul ulama amma lokacin da in ka zo ga ibnu shahabi ka tambaye shi ina aka ajewa ga taimama in za a shahawa yake sai ga ka faɗa in ka kama shahawa sai ka kawo ne ka kawo faɗa sayyidina abubakar radiyallahu an ya rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya yi taimama ya shahi nisfin zira'i ne ya tsaya nan hadisin nan in ka duba Abu Dawud akwai shi ya tsaya nan to lokacin da shi ko dawar di yace tayammum ana tsaya nan ga kuɗi nan daga cikin waɗanda suka ce a tsaya ga kuɗi in ka tambayi wani sai ya ce ai shi na da hujja nan da Allah ya ce wa mutahu wujuhukum wa aidikum sai ya ce ai Allah ya ce asariqu wa sariqatu والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم يا شيطان yace ai da an kace a kace hannayen bara hannuwan barawo yace ai na an kace Za ka wasu hudu ujuhu kuma ku ai bakin nan na yi ma tun ya tsaya ce haka nan na to abinda ya sa wannan magana ya ku al'umma musulmi duk mai son shi addini don Allah ya tsere ya samu sakamakon lahira dole na ya bi karantarwa da fassarar magabata wadda ta inganta wadda al'umma suke a kanta in ka ɗauko nassin ƙur'ani ko nassin hadisi ka ihe da kanka wallahi sai an sheka wanga wanda an kace rabin zara'i sai na abuka ya rawaito hadisi ya ga aikin manzon Allah ya rawaito shi amma ibn al ya ce bai taba samu ba shi ga abin da ya harrato bai taba samu wani malami ba wanda ya aiki da wannan hadisi ashe ko ga nususu to akwai waɗanda aiki ya tafi da su to in baka sani ba in kace kowane ka samo rabkawa haka za ka wahal al'umma kuma kai bai dace da shugaba ba don baka hidda kanka ba balle ka hidda wani Allah ta ganar da muwa wasu maza an haɗe birkice to ci gaba ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ثم شرع في بيان حال اليهود الذين أنزل الله لهم كتابا فيه أحكام دينهم ودنياهم sannan kuma Allah ya shiga cikin bayanin Yahudu waɗanda Allah ya jidda littafin gare su cikin littafi ne akwai hukunce hukuncen addinin su da duniyar su wata rakul amala bihi sun bar aiki da shi tabdalu dalala sun ka canza bata bihi da littafi nan da an kaje suwa misa Allah wannan magana ya mumini ne min muwalatihim wa likitira'i wa likitira'i fi zalika don awatar da mu'minai kada su yi soyayya da suwa da kuma koyi da su a cikin wannan faqala alam tar ila allazina utu nasiban shin baka gani ba zuwa ga waɗannan da an ka ba wani yankin rabo min alkitabi lil litahi wa hum yahudu sun yahudawa yashtaruna dalalata sai sun ka dauki littahi nan sun ka ba su an ka ba su bata jama'a daidai na mutum ya ba da gaskiya ba ya bata bil huda wa yuridu kuma suna nuhin banda wannan ya aiki da sun kai an tadillu sabila ma'ana su bace ga hanya saboda wa dariqal had litakunu bisalamu don ku kuskure ku su ɓadda ku gaba ne hanya ku kuskure ku zan a wasuwa don in za a yi muku horo ranar alkiyama da ku da su ku zan ɗai Allah ka kare mu na'am والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا تو كي بكسن وعبك إنك با تو إن بكسني با wallahu alam Allah ne masani bi a'daikum da maƙiyanku don haka ya ku sani minkum daga gare ku don haka fa yafa ku ya ba ku labari bihim da suwa litajtalibu don ku nisance su wa kafa billahi waliya ya isa Allah ya zama abin nan matsari hafizan mai tsaro lakum gare ku minun gare su wa kafa billahi nasira ya isa Allah ya zama mai agaji mani'an mai hali da ku gare ku min kaidin gabalin makin su da yahudi akwai makirci duk wanda ka gaina ya shirya kisisi na ya shirya maka hanya ya shirya ma gada sai ka hau sai jayi sai ka fada ko baki mutum na bai hude na balle dai haga addini shi ma haka bai fada ma gaskiya Allah balulluba shi kai ma sai ka sai ka zuru ka gane wallahi warjin ka ya kasa bai hude kenan Allah ya tsare mu min allazina من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا daga أننا da منتوبة أو mun tuba yan mun tuba mutane na yuharrifuna al-kalima suna canza magana yugayyiruna suna canza alkalima kalima magana allazi anzalallahu wadda Allah ya jissuwa fi tawrata cikin at-taura min na'ati muhammadin sifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna karkatar da ita an mawadihi daga barin wanda Allah ya azata allati wada'a alaiha wada'a alaiha da an ka azakanta wa yaquluna lin nabi suna cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza amarahum bi shay'in in ya ubuti zul abu sami'ina mun ji kaula ka zancen ka wa afaina mun saba ma amraka umurnin ka faɗi dai ba mu yadda jama'a muna tare da kuwa wato duk wanda ka karkatar da magana gawar take don ɗaya wani garan na ce karkatar ita, ko mi riga ta bai hude na Allah ka sauƙaƙa mun ji magana ka wa asaina musa a umarninka umunninka wa Asena asaina Amurka wasma ghayr musma'i a saurari amma alhali ba za ka ji mummuna ba daga gare mu ko kuma saurari amma ba ka ji kunna ka akwai tushiya zagi na suka ga manzon Allah hadahun ala sami'na wa asaina dakil satil qawli ay yaquluna zalika suna faɗin wannan fi asana'i muqadabati tsakiyar magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khasu tanke be ko kalamu zul wajhain wannan magana ma abuci huska duta in ya zo nan na kuna in ya koma can na wadancan na ko na huska biyu muktamilul sharri ya dauka ga sharri bi an yuhmala alama ala isma' ala kaunika gairu masma'i saurari amma halin ba za ka ji ba naka jin kalaman magana da samun don kurunci au mutun kuku da mutuwa ai na nad'u alayka muna addu'a gare ka bila ta kada Allah saka ji au gairi musulmin kalaman ko ko kada Allah ya saka ji magana tarda wanda hake da ita yahudi bai da kyau fa fi na izin zarahin nan yajuzu an yakuna nazbuhu ala ma'uliya wal alhairi an yukumal alama ala izma'a min na gairi musulmin makruha saurara mu ba ka ji abin kyama gani kanu ya khadibu da bihin nabi sallallahu alaihi wasallam istizaan sun zan suna magana da manzon Allah kai izgili musirila lahu alaihi salam suna bayyana ga manzon Allah iradatul ma'ana al-akhiri nuhim nuhim ma'ana karshe wa mulmulu sun sun kulle fi amsu cikin kansu ma'anar awwal magana farko ba yahudi babu wanda ka gane kai ne duk maganar da ya faɗa maka akwai wata na cikin zuciya bai bayyana ba ita duk wanda da wannan sifa sifa ya ta Allah tsare wa yaquluna lahu suna ta ga manzon Allah ra'ina wa qannuhi an yahani an hida bihi ga magana da shi ga hare ita ra'ina ga larabci kamar tsare mu saurara mu da mu gane amma ga kalmar yahudanci zagi ta sai dauke manzon Allah haka nuhiya an yahani an hida bihi ga magana da manzon Allah bi hare ita wa hiya kalimatu sabbil kalma ce ta zagi bi lugatin da lugasu kalmatu zatu wa jahili kalma ce mai ma'abuciya huska duk muktamilatun lil khairi tana ya dauka alkhairi bi hamliha ala ma'anar arqibna sauraron mu ai in tunzurna sauraron mu nukallimu kamar magana da kai wato kaga magana wajen alheri kenan wala sharri bi hamliha ala ala sabbi da daukata akan zagi bin ra'una wauta wato suna ce manzo Allah sallallahu alaihi wawa ai alhumku wawa au bi ijra'iha ko ko guda da ita majara ma zuwa wato magudana abin da ya kama da ita min kalimatin ibraniyyati kalmar ibrananci au suryaniyati ko kalmar suryananci kanu ya sabuna biha sun suna zagi da ita wa hiya ra'ina kanu yaqadibunahu alaihi salam sun suna magana da shi ira da amincin Allah tabbatar mishi bizalika da wannan kuma ya nuna suna nuhin shatima ta shammata ga manzon Allah wal ihanatu da walakantawa wa yusiruna tawqir amma bayyane suna bayyana girmamawa wal ihtiram da alhurmantawa kuma siruhum ila maslakin nifaqi makomasu zuwa ga mashiga munafiki layyan bisa karkatarwa ta khalifan karkatarwa da alsinatin da halusun wa da suka kadahan suka bidini ga addini al-islami walau annahum qalu sami'na da sun ce sauraron mu da sun ce sami ina mun ji ko a dana mun yi da'a badal musfanyat ko a faina wasma'a saurari faqat wanzurna jinkirta muna unzur ilaina dan jinkirta gare mu badal ra'ina la kana khayran lahum da ai alheri gare su nan ma qalu ga abin sun ka faɗa wa mu ya daidaituwa a adal daidaituwa hidaidaituwa minhum gare su walakin la'anahumullah sai dai Allah ya tsine musu albarka abadahu Allah ya risata da su an rahmati ga rahmati da kubrin don kafircin su fala nuna illa qalila kuma cikin su ba mai imani sai yan kadan minhum ka abdullahi ibn salami kama abdullahi dan salami wannan bawan Allah suna ne yaya wata cikin tafsirin qur'ani Allah shi kara yarda da shi ci gaba الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وما كتاب أنا سرعون كراتوني أبو مسلاة جماعة ke tsohuwar mayanka a garin birnin kebe wanda shehu abdulrahman isa jega shugaban wasu malamai na jihar kebe ke gabatarwa tare da alhafis abdulrahman ahmad hussein jos allah ya saka musu da alkhairi mai tambaya na farko yana cewa Allah gafarta malam na'am a tambaya ta ita ce menene hukuncin mutumin da ya rabu da masarsa suna da 'ya'ya da yawa bayan ya sake ta sai ya zaɓi ƙananan 'ya'ya ya ce su an nashi su kuma manyan 'ya'yan ya ce shi ba 'ya'yan shi ba ne me hukuncin sa to a jahilci garai in mutum ya yarda da ɗa ne kyaftawa ijiya bai da ikon kore shi wannan yana da kyau ta haɗa mutane a yi mai nasiha ya bar irin wannan magana don in an haka shi ga hukuma yana samun matsala iyan ga manya da yace ba nahina ba ƙanana an nahi iyan nan wai musu suna wani rungume sai ci shi su shashe su to wannan magana da kai ba ta da kyau domin ɗiya ba su iya da haƙƙin su ga uba don in ɗaya ga in ɗaya ƙara uba ne ya zan fasiki to amma uwan nan na iya neman hakkinta domin ita ta haifa kuma aibi bai cimma namiji kamar yadda ke cimma mace hmm, Allah sauƙaƙa sai mai tambaya na gaba bayan da ya yi addu'a ga malam tare da Allah ramma to Allah ya ƙara masu lafiya ya ce to tambayarsa ita ce yace kamar haka shine kaddara ta sa ya rabu da matarsa ya mata saki daya suna da yaya uku lokacin da wajen sakin Allah kai to a kotu wajen alkali sai alkali ya ce ƴaƴan nan ƙanana ne don haka ya bar mata ƴaƴan amma kowane wata ya dinga bata dubu uku don ce ta ƴaƴan shi ne ke jima ce to za ba bala shi shari'a ne barin ƴaƴan nan gare ta har su girma ko ko in an shi abina shi ne zama shari'a a uwa ita adda haƙƙin reno ita hadda haƙƙin renon ɗa namiji har ya balaga ko har shi hira ko ba shi ko shi ka bada abinci wannan bar musu iya da shari'a ta yi bar ma wannan iya da shari'a ta yi ta daidai akwai inda aka koma ware ne zan haƙƙin Allah to in alƙali kuma bi ta nan yabba uba diya kuma ya kamanta amma dai haƙƙi uwa ita adda haƙƙi reno hatta shi balaga ko shi hira har ya mace a yi mata aure a kai ta gidan miji saboda haka abinda an naka yanzu kula da cin su da kula da makarantar su da tarbiyya uwa ka batta ta nemi diyanta don hakkin ta na na'am sai mai tambaya na gaba yace shi me hukuncin karkara da musulunci ma'ana mutum yana da tsohuwar mota yana son ya canza da wata mai dama dama hmm. sai ya mika sai ya yi ciko a <laughs> bashi wacce shi kuma shi mika wanka <laughs> to masu sai da motoci suna dariya a ciniki yana da rukuni na yardejeniya idan aka wa taka mota wadda a abin nan kaja ko eh motarka in an kai mata kuɗi an ka ce tana dubu ɗari hudu ko ɗari uku sai aka zo da wata aka ce ita koga tana miliyan ɗaya to kai kana son ka ba da taka ka amshi waccan ka ba da ciko to kaga da kuɗin mota ka da kuɗin da ka bai su a saman waccan da zaka isa ita a musulman abin kuɗi don haka mai saisuwa ya san abin da an ka bashi mai saye ya san abin da ya karɓa in dai haka cinikin yake to bai da illa yana ya halatta sai dai akwai wani abu da ya shigo kuma wannan daban mu dai mun karba abin da an kai mana fatawa na'am amin sai tambayar ta biyu yace shine yake da alama yana sai da eh, a waya ne yace da su waya sai ya canza batirin ta na kware sa wanda ba na kware ba ko ya ba daidai bane domin wanda zai sayi bai san canjin nan ba kaya algusu kuma ka ji tsoron Allah ka bayan haka nan Allah na ɗebe ma abin da haka sai albarka in kana haka mai tambaya na gaba shi yace abin da ke so a ga masa lokacin sallar isha'i a yanzu eh? lokacin sallar isha'i yake nema a gaya masa a yanzu nan eh to yanzu lokacin sallar isha'i a takwas da minti goma har zuwa da kwata isha'i ta kama domin idan aka samu wayewa rana ta faɗi aka sha ruwa to idan rana tana faɗuwa yanzu wajen bakwai da minti goma sha uku eh to yanzu dai mu bashi haka ko da sha uku na ina to kaga kamin kamin kamin takwas an samu awa ɗaya ba minti goma sha uku misali ko ba minti goma sha ɗaya ko ba minti goma sha ɗaya to ya an ka ɗauko minti nan goma an ka sa kaga an samu awa guda cur ba minti ɗaya to da an ka sha ruwa ko duka bayan shan ruwa an ka samu minti arba'in to in ka tashi ka dubiya mu baka ganin abin ga ta in babu shauƙi ba ganin balge ya hukku don haka da sun hukku a sallah ta isa don haka da minti goma din nan sallah tana isa na'am to kuma insha Allah wannan zamu dace sai da zai saboda karamcin lokaci sai dai akwai yan uwa musulmai masu neman addu'o'i daban-daban akwai masu cikakka akwai marasa lafiya akwai mabukata daban-daban sannan akwai wata bai Allah ta aiko da suka alƙur'ani tana neman addu'a sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu da shoran yan uwa musulmai da gabata ciki akwai su Sheikh Mujaddadi a Sheikh Usman bin Fodio da wanda suka mara masa baya wajen ayyuka na daga musulunci a wannan ƙasa da kewaye Allah ka musu rahama karbi ayyukansu Allah ka jikan mu'assis na wannan kungiya a Sheikh Ismaila ibn Zakariya ka jikan malamin sana tauhid a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da shauran wanda suka mara musu baya wajen wannan aiki suka koma gare ka dukkan musulmai da suka rasu tun zamanin Annabi Adam alaihi salatu wassalam zuwa yau maza da mata manya da ƙanana Allah ka sa ɗaurin su zando su ne gidan aljanna ya Allah ubangiji muna roƙonka jagora na wannan kungiya a halin yanzu a Sheikh Muhammad Sani ya jingir Allah ya ƙara masa gudumawa da taimako da shi da ainihin mataimakinsa a Sheikh Muhammad Yusuf Sambo Allah ya ƙara masa gudumawa wannan dawaniya na al'umma da suke rike da shi Allah ka iyar musu ya Allah ubangiji ka taimaki mataimaki na biyu sa'i na ƙasa a Sheikh Sirasan Jingir Allah ya ƙara masa gudumawa maluma da suke tare da malam a matakai daban-daban a Allah ƙara musu taimako da akwai shi wannan babban malami namu ɗaya daga cikin yan majalisu na ƙoli shugaban malamai na wannan jihar Sheikh rahman Isa Jiga da yake gabatar da tafsiri a wannan babban masallaci na Juma'a da ke cikin wannan babban birni na birnin Kebbi da kuma cin garin Jiga bayan sallar isha muna fata Allah ya ƙara wa malam albarka wannan ilimi da yake zazzagawa yake karantar da shi Allah ka sa ya amfani dukkan musu na duniya baki daya Allah ka cikan mahaifansa Allah ka yi mai iyalansa albarka tare da namu baki daya ya Allah ubangiji muna roƙonka manya-manyan maluma da suke tare da malam kullum akwai limamanmu da malamanmu da shugabanni da shauran jama'an alkhairi muna fata Allah ka saka mu kowa da alkhairi jami'an gwamnati da suke halartuwa wajen wannan tafsiri Allah ya ƙara daga darajarsu Allah ka biya musu bukatotinsu na alkhairi manya-manyan 'yan kasuwa Allah ya sa wa kasuwancinsu albarka waɗanda suke makiyaya da manoma Allah ka sa kiwonsu da nomansu albarka ya Allah ubangiji muna roƙonka matasa da suke halartuwa wajen wannan karatu Allah ka yi ma rayuwarsu albarka karatu da suke na addini da na boko Allah ka sa wa karatunsu albarka Allah ka sa ya amfani su ya amfani musulunci wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa su rubuta a sa'a wanda za su rubuta Allah ka sa su rubuta a sa'a Allah ka sa a ga natija mai kyau ya Allah ubangiji muna roƙonka yan uwa da suke zuwa nesa da kusa wajen wannan karatu Allah ka saka mu kowa da alkhairi wanda suka rubuto roƙon addu'o'i Allah ka fi mu sanin bukatunsu masu neman alkhairi Allah ka da su da mu ta ɗaya da shi masu neman tsari bisa ga wasu matsaloli Allah ka tsare su da mu baki daya ya Allah ubangiji muna roƙonka masu ɗaukan wannan karatu suke yaɗa shi ga su kuma na NTA ga Kebbi TV ga kamfanin Alhaji Abubakar ga masu yaɗawa a intanet muna fata Allah ka saka musu alkhairi yan agaji da ake ta ayyuka daban-daban Allah ka saka musu alkhairi yanda hakan shi director Allah ya ƙara musu albarka muna addu'a da ainihin wato manyan ƙasa ko kuma uwayen ƙasa sarakunan mu tun da sarkin musulmi da masu matsayi daban-daban a irin wannan majalisu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda akwai wasu daga cikin su kullum muna tare su wajen wannan karatu Allah ka ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ka wuce musu gaba Allah ka biya musu bukatotinsu na alkhairi alƙalanmu Allah ka yi musu albarka hukunci da suke ya Allah ka sa su rinka yi akan adalci kuma ya zamo mai daidai ya Allah ubangiji muna roƙonka jami'an hukuma ko jagorori na gwamnati a wannan jiha Allah ka musu gudumawa tun da hakan shi mai girma kuna da 'yan majalisu a matakai daban-daban Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka sa su gabar jagorantar wannan al'umma cikin adalci da gaskiya wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali zaɓuɓɓuka mai zuwa Allah ka sa shugaban ƙasa musulmi ya jagorance mu a wannan ƙasa dukkan ƙasashe na musulunci Allah ka zama da su lafiya ya Allah ubangiji ka tsare hurumin maka da madina sarki abdullah ayyuka da yake a harami Allah ka biya masa buƙatu Allah ka ba shi nasarar wannan ayyuka ya Allah ubangiji muna roƙonka ka amsa mana addu'o'i mu baki ɗaya alkhairi da albarka da rahama da gafara da ke cikin wannan wata Allah ka sada mu gare shi bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ولدؤ الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين